أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينقوى مسلمي مسوء البركة da muka taru a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin masud radiyallahu a nan cikin garin argungu domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin littafin shehin malami abu zakariya muhayyaddin yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alai yau muna kuma sha bakwai ga watan biyar miladiyya haihu annabi isa alaihi salatu wassalam shekara biyu, wanda ya yi da wata musulunci yau muna goma sha shida ko? Hmm? sha shida ga watan goma kin shawal. hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da da arba'in muna ƙara wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya raya mu bai kashe mu bai sake tara mu inda za mu cigaba da karatu a inda ma kwana kafin zuwa ramadan yan uwa musulmi kun sani an yi ramadan an sha darussan tafsiri an yi azumi an yi kiyamun laili an yi tarawihi an yi karatun alkur'ani to abin da kaso shi ne mutum ya rike ya ci gaba rayuwar nan da kai a cikin ramadan ana son mutum ya rike ya ci gaba kada ya ja baya shi yasa ramadan ya zama wato gona ko ya zama wani irin fage mai karanta da mutane darussa masu yawa Allah ya gyara halaye mutane da yawa sanadiyar shigowar Ramadan Allah ya azurta mutane da yawa sanadiyar shigowar watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya sa wasu mutane da yawa sun bar wani wasu ayyuka suke ba su da kyau sanadiyar zuwa Ramadan suna aka mutum darussan da ya dauka cikin Ramadan ya riƙe kada ya bari kada ya zan bauta Allahnka da ƙoƙarinka Ramadan ne kawai ana son mutum kama jiki ya samu abin da yi Allah ya mana jagora Allah ya mana taimakon shi ya wa musulmi in ba kuma ta ba kafin mu kai Ramadan mun kwana babu na 62 babul isari wal muwasat babin da ke magana akan ka zaɓi wani akan kanka ga ci idan ci ya to ka zaɓi wani sai ka bar kanka wanda ba haushe ka cewa ban tsoki ci gabaki na in kai gabakin wani su ko a musulunci abinda aka so ka ɗauki ci gabakin ka kai gabakin wani ya ci kai ko ga yadda Allah zai baka naka shi yasa wannan babin babu ne mai girma kwarai da gaske yau za mu shiga babu tanafusi fi umurul akhirah babin da ke magana akan tsere tsera rige-rige ko kuma riganga a cikin al'amuran lahira haka bari mutum ya tsere ba idan aka ce wanga aikin lahira ne to kada ka bari wani riga ka sahi mutum ya tahi da kwana kai kayan su kuka isa walin kisar bima ko bima mimma ya tabarraku bihi da kuma yawaita abinda ake samun albarka da shi duk abin da ake samun albarka da shi an san mutum yawaita samun mutum yana yawaita abubuwan da ake samun albarka duk inda ake samun albarka ana son kai kazan kazan kana wurin duk aikin da za ka yi a ce Allah shi ba albarka to an san mutum yawaita wannan aikin ko gida ko daji abubuwan da ake samun su albarka yawaita kenan aka san wannan ba su mutum ya aikata duk abin za a yi za ka yi a ɗaya ma albarka ba a so mutum ya yi shi musamman kagar za aka ce mutum kada ya kashi cikin inuwa inuwan mutane kada mutum ya yi kashi karkashin itaciya mai ɗiya kamar mangoro ko wani itace mai ɗiya haka sannan ba a yin kashi sama hanya saboda mutane suna la'antar wanda ya wannan abu sannan ba a yin kashi ga bakin teku bakin gulbi inda mutane suke suna ɗiban ruwa ko suna sha ko suna wanka ba a san mutum ya zo ya kashi wurin nan saboda mutane za su ɗaya bi albarka shi yasa mala ya ana son mutum waliktisar mimma yutabarraku bihi da yawaita abubuwan da ake neman albarka gare su mutum yawaita su Allah ya ba mu ikon gane ba qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa fi zalika a cikin wannan ni'ima a cikin samun wannan ni'ima da Allah ya bayani cikin sosu mutafifin Allah ya ce falyatanafasul mutanafisun masu ganga su yi ganga, Allah ya ambata abubuwa daban-daban na aljanna da ni'imomi da abubuwa na jin daɗi da Allah ya faɗi sai Allah ta'ala ƙarshe ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a cikin samun wannan masu tsere su yi tsere masu ganga su yi riganga ka bari a tsere maka amma sai ka ji mutum ya ce sai nuna aljanna da in na samu ko gida na ko ko aji na farko na samu na shiga dai alhamdulillah abinda aka so mutum ya kama jiki ne sai ya tabo hawa ta sai inda wani abu dama aljanna hawa 100 ta kamar yadda annabi ya ce daraja 100 ta tsakanin ko daraja akwai kamar tsakanin sama da ƙasa wanda aji na biyu to wanda yana kallon ne kamar yadda kallon sama din ya hika gida ya yi ka jin daɗi ya yi ka wata yawa cikin gidanai gidanai ya yi naka saboda ka yan uwa musulmi ana son mutum ya kama jiki ne wani al'amuran lahira duniya gaba ta dewa ya kaɗan tafai duniya ko karar ba ba ka wuce shekara ɗari ka barta kuma daga na an jaye shahin ka an wuce nan za a yi wasu mutane su ci gaba da rayuwa amma lahira babu lokacin za a cewa babu kai babu kan za a cewa za ka yi rashin lahiya ko wani abu mai kama da Allah ya taimake mu Ya ce wa an sahal ibn sa'adin? radiyallahu anhu an karbo daga sahal ibn sa'ad Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sharabin lalle manzo Allah an zumi da wani abin sha kamar madara haka ko nono aka kawo mai ya sha fa shariba min sai manzo Allah ya sha daga wannan nono din wa an yaminihi gulamun dama ga annabi akwai wani yaro matashi wa an yasarihi al-ashyakh sannan hau ga manzon Allah akwai dattijawa dama ga manzan Allah matasa ne ƙaramin yaro na annan zambe sannan hau ga annabi sun alaihi su kuma da cijawa na annan zambe fa qala lil gulam sai annabi ya ce wannan yaron ata'zanu li an ya haula kana min izini in ba da dattijawan ga in eh, kai adda hakki hakkin ka dai na kamata in nisha in ba wanda ma to kuma ga kai karamin yaro kake kana ba ni dama in ba da tijawa su sha sannan a ba kai ka sha qal gulam sai wannan yaro ya ce la wallahi ya rasulullah a ya manzo Allah wallahi ni ban amince bakinka da zaka sha ni ni ka son ba ni kai baki na wurin ya rasulullah saboda ni dai in ni in dai in dai izini na ne kake nema ya rasulullah ni dai gaskiya ban yadda ba abin da ka soyar da ka sha ga bakin ka bani ya rasulullah yace la usiru bi nasibi minka ahadan ya manzo Allah ban zaben kowa in bar kai ga rabon ya rasulullah in dai rabon daga wurin ka yato to ina son da ka bani ya amsa fatallahu rasulullah fi yadihi sai annabi ya aza shiga hannun shi ce to an shi mutafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da wasu suka rawaito shi bitta'il musannat fawq ay wa ba'd tallahu aiwa wa ba'd annabi ya aza wannan akushi ko wannan kwano na na madara ko nono ga hannun wannan yaron matashi wa hadha al-gulam huwa huwa ibn abbas radiyallahu anhu wannan yaron shine abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa abin da ya kamata mu zama su fahimta anan shine wato majalisi in ya hada yare da manya to in kai za ka ba da wani abu to dama za ka fara Wani shi ne suna shi a ƙa'ida to amma inda aka samu matsala yanzu da cijawa su a gehen hagu shi ko wanga yaro shi a gehen dama saboda ka annabi sai ce kane mini izini in ba da cijawan da su fara sha a ya zuwa in ramuwa ma da gare ka yi hito to gaskiya ban zafi kowa in bar kaina saboda ka san duniya babu wanda aka nima albarka da bakin ima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da rigar da ya samu waya manzo Allah da akushin da ya sha ruwa da hawaye ne da miyau ne ya hada jini ne manzo Allah ya da albarka kwarai da gaske saboda ka hada gashin da manzo Allah aka mai aski sabai rabiwa suke rabawa suke kuna ganin rigar da manzon Allah ya sa bayan bayan rasuwa sai sana ɗakin ummu salma duk wanda ya rashin laya an kawo shi riga aka ji da ruwa a bayan shi sai warki duk wani serious abin na rashin lahiya aka kawo mutum da an jika rigar da manzon Allah ya sa an ka bashi da ruwa ya sha shi ke sai warki to shi Allah mun ce mi wannan da miyaunai da majina ta da hawaye duk kuma albarka ne sabani yadda wasu kawo malamansu yanzu ga malami inda ya tohe mai ya ga wani ya sheku ya kar riga ta yaka sai shehi ya towa mai ya sai mun muka ya samu albarka ya towa mai ya haka shafa ba jiki na ya samu albarka manzan Allah da yadda wannan matsayi kai ba ka da shi sannan idan muka kalli wanga hadisi jama'a yana karantar da mu cewa sahabbai suna faɗayin samun bakin manzon Allah ko inda annabi ya azaba ki ne kai masa abuna ka wuri kai albarka wani shi annabi ya sani su ma sahabbai sun sani shi yasa wannan sahabin ba rashin ladabi na yi ba wallahi dan kar su ya rashin ladabi sahabi na ya rasulullah in dai rabuwa da gare ka na kai to wallahi ban zakin kowa ban ban zakin kowa in barkai na ko ba gaskiya ba da su ja su yi hankali manzo Allah saboda sanin haƙƙi da ya ɗauko ya bashi to yanzu kai kana so ka so kai kana zama cikin yayanka sun kewaye ka ga manya ga ƙanana shin yan ka kawo abinci ka fara ciwa da ka ba hannun ka za ka ba amma yan abin rabu na kasa wadda fara ɗoka babba amma ɗan abinci na ka cikin raga ana son a ba kowa ya ci wanda a damanka za ka fara ba shi a haƙƙi shi a musulunci ko ba gaskiya ba yanzu kaga irin wannan suna inda mara da bukata da mun samu alheri da yawa amma sai ga mutum wanda ya kaso shi ya fara ba wanda ya kaso shi ya fara ba ba wanda musulunci yake ka ba ba sannan kun gani yawa musulmi wannan hadisin ya gwada cewa ana zama har da ƙananan yara cikin majalisi ba musamman in sun sa abin da suka yi wannan ƙaramin yaro na ko aure bai yi ba amma ga da cijawa yana cikin zamne su sai akwai wasu kai jikoki da shi amma saboda Allah ya bashi ilimi yana zama majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamai suka ce wannan yaron Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu saboda ladabi ne da tarbiyya ta yasa ya samu ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana da dare ya tashi zai zai mu laili sai ya sauye sai kai mai ruwa ban daki ya arwalla ina zuwa sai ga ruwa ban daki sai ce wa kawo sai aka ce dan abbas na ya kawo maka ya rasul sai ce allahumma fatuhu bid-din wa allimhu ta'wil ya allah ka fahimtar da shi addini kuma ya allah ka sanar da shi fasara qur'ani sai gashi yaro ya ilmanta yaro ya yi ilimi ya zama baharu ya zama gulbi na ilimi saboda haka Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya lazumta manzon Allah musulmi har da wurin kwanan shi Abdullahi dan Abbas ya samu ilimi jama'a kun gani ana zama tare da manya shi yasa akwai wata ruwaya da aka ce zama da manya akwai albarka zama da manya akwai albarka kenan ana son mutum ya zama ina zama tare da manyan mutane ko ba gaskiya ba na ana samu amma sai irin kasar turkiya ko gidan tarihi na can akwai wata riga da manzan allah ya ba wani mawaki da ya mai waka yayyabe shi yayyabe shi sai annabi ya ɗaya riga abu da alkibba ta ya fashi an yi sanar suna garanta ɗiya bayan ɗiya a gare ta an yi tafiye ba su bari kuɗi masu yawa miliyoyin kuɗi aka cikin wannan rigar saboda haka ana kamunta irin kasar turkiya da sauran wasu a gidan tarihi na su yau ba wa'annan abin ko kayakin da takalmin annabi takobi ne da sauran abubuwa na shi Allah ya samu dace saboda kun gani matasa ko yoshi mutum kokari yake zama da manyan mutane saboda akwai ilimi da ya ka dauka saboda kamar yadda ka ji an ruwaito cewa zama da manya akwai albarka akwai albarka da yanzu za ka zama da wanda ya gajiya ya ga yau ya zama lokacin da duniya suna yarinya ma suna suna tsaye lahiya lau amma kai ba ga wannan lokacin ba wannan ya sa idan kana zama da manya duk abin da ada hadari gida ka za su goya maka ce kai kai bari ba a yi haka kai ko daji ka za da manya za su gwada maka wannan itti ba an wani shi har tsuntsaye ma ana gwada wanga tsuntsu rabi da shi ba a taɓi ne wata rana mun ce muna aiki tare da babanmu daji muna watsi daji to akwai tsuntsu yana yi yana kai yana komowa sai ya ɗauki dutse sai da jihai sai ce kai tabbatin tsuntsu na kama ingare gare tsuntsun nan hita batu ne samaki gare kasan kwanar samaki hassan samaki <laughs> yawwa bakin jini shi a samaki kenan in ka kashe shi kana iya samun matsaloli daban-daban na rayuwa ce kai rabi da shi banbancewa da magana an daɗe ce rabi da shi samaki gare kusan shekara talatin yanzu to kaga in ka diba za ka ga kenan wani darasi na kasuwa bada mu to saboda ka rake da zama da manya akwai albarka amma yanzu an waye gari mu yanzu ba mu izma da tijawan mu ka ce ka sha labari a faɗa ma wasu abubuwan wa'ansu za su umarni ka rayuwarka wallahi yana da ilimi na mai tarin yawa yanzu ka ga zaunga yaron ga cikin manyan mutane da cijawa yana nuna ɗaukar darussa akwai wata rana da manzan Allah kuma majalisi ne akwai yara yake cikin itace akwai wani itace kunnuwa ne ba su haɗuwa ƙasa kunnuwan wannan itace ba su haɗuwa ƙasa sai yace yace musu haɓe wani irin itace na halar kuma shi wannan itace misalin kamar misalin mumini yake yace mutane suka fansama a cikin itatuwan da a cikin daji wanga ya ce kaza wanga ya ce kaza sai manyan itace to akwai abdullahi dan umar ina yaro ya ce wallahi ni annabi na ho'i na gane kone ga ice da amma na ji nauyi saboda ga babana zaune ga abokan babana ga manyan mutane zaune da cijawa na ji kunya in ba da amsa ya ce fawaka a fi nafsi an nahan nakhla ya zo min cikin cewa iccen dabino na shi na manzan Allah ka ni kuma shi na annabi kani sai duk da tijawa da nan babu wanda ya gane shi ku ya kasa magana saboda ga da tijawa zaune ina fata ka gane magana kenan yanzu in ba da amsa da tijawa kun ji kunya eh, ka gane ko kuma hada uban cikin hada yana zaune kun ga lokacin kana zuwa wurin manya kana shin gatan gatan gatana gatana akwai karatu cikin ta kwaye daga gaske al'ada ta al'ada amma za ta koyar da kai abubuwa daban-daban amma yaren yanzu ba su samun gasa ne ko suna samu eh <laughs> eh sai ba a rasa ba amma dai yan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan hmm. <laughs> Hmm. an daina hmm. <laughs> ah. hmm. <laughs> yanzu abubuwan da kuka sani ba ba da shekara shekara kusan 70 da wani abu mu ne yanzu sai buga ana faɗin su sai mu ga cewa kai ina wasu wato akwai mamaki sai kuma a ce abu bai yi ba kama a ce an sai hajji naira dubu mutum ya ce makka naira dubu kaga yanzu an ka baka labari yanzu gashi ya kai miliyan biyu da nawa eh? in in faham din in in aw ga gani ko da saboda haka idan muka riba za mu ga wato abinda mutanen da suka sani ilimi na wanda kai yanzu baka sani ba shi yasa aka ce wanda bai san zai ne ba abinda ya gabata baya bai ya gina rayuwa tunan gaba ba ka san gidanku wace rayuwa an kai ba to kai yanzu baka iya gina in baka da wani tarihi baka iya gina gaban ka yanzu jama'a ina fata mun gane magana kenan ana san mutum ya san asalin gidansu ya an ka su. me a sana'a baba ne waɗanne irin ayyuka an kai gidansu kaga daga nan na mutum abubuwa na kwarai sai mutum ya taka su ya aiki da su miyagun ayyuka kuma sai mutum ya share su sai ya zuba kwandon shara waɗanda an kai ba su da kyau shi yasa aka ce zama da manya akwai albarka zama da manya akwai mi akwai albarka haka annabi haka annabi ya faɗi cikin hadisi Mm. Hmm. naira uku hmm. <laughs> sai dai wani wannan yace wa an wa ana bi urayra radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi annabi ya ce bainama ma ayyubu sallallahu alaihi wasallam yaghsilu uryan yayin da annabi ayyuba yake wa yana wanka zindir yace fa kharra alaihi jaradun min zabin sai ga wata farar zinari ta wado ta wado sama ta wado mai daga sama farar zinari faja'ala ayyub ya hasi saubahu sai annabi ayyub ya ci gaba da wato abin nan kama tuwahi ne yana sawa don yau kai kamo ta fana dahu rabbuhu sai ubangiji sai kira shi ya ayyub ya kai ayyub Allah ya kira shi yace ya kai ayyuba yace alam akun aganaituka amma tara ashe ban ta kawo daga abin da gani arzikin da ni baka ba ta yau ga 'yan fara suna gita ba kala bala ya ce eh ya Allah haka ne wa izzatika Allah ina rantsuwa da buwayarka walakin la gina bi an barakatika Allah bayan da wadatuwa daga albarkarka duk abin da adda albarka da na sun wagga fara dai ba ordinary fara ta wadda za ka iya gani fara zinari ta kuma daga Allah take shi ko duk abin da ya zo daga Allah ya albarka saboda ka Allah ban da wadatuwa daga ka ya kamo sai sa cikin kaya ne jama'a ina fata mun gane magana to shi na aka magana aka ce na harko annabi ayyuba ya kasance shari'ar su ba haramun na mutum yawan ka rara babu haramci ga mutum ya tuɗe tsara yawan ka gulbi babu wannan doka sai dai su annabawa sukan koma ge su keɓance su yi wankansu annabi musa alaihi shi ma ya kasan shari'a ta shi ma ana wanka zin ta mu shari'a ce aka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul hammama illa bi mi'za mu ta mu shari'a aka ce duk wanda ya imani da Allah da ran tashin kiyama to kada ya shiga bandaki kuma na kada shiga wurin wanka sai da gyafto ta ma haka shari'a suka gabata su babu matsala mutum ya je wurin wanka yana abin nan zama ina fata mun gane magana sannan wannan hadisin ya gwada cewa ko kana da arziki ka ga wani na halat kara da ce kai wanga ya isa niyya banda bukata da shi a domin kun ga wanga annabin Allah ne sai da Allah ya kashe shi ayuba ashe ban baka wadata wa tahi karhin wanga dan abu da gani ba sai ya ya Allah ga haka ne gaskiya ne amma Allah banda wadatuwa daga abin da a wurin ka da albarka ya Allah kudi ba fara zinari ba yanzu wannan yan fara zinari wa inda za a ce yanzu a baka ita yanzu kai kudi ba da yanzu yan farar ta zinari haka inda za a ji a auna nauyinta abin za a baka suna da yawa suna da yawa saboda ka wannan ya zara cewa in dai halas ne to ba a san mutum ya ce a ya isa ya karɓa shi na malai ke cewa fi hadal hadith jawazul istal uriyana fi khalwat cikin wannan hadisi akwai halaccin yin wanka tsara amma a keɓance in kana cikin banɗaki kai kaɗai kana iya rihewa sai ka sai ka tuɓe sannan malum masu yi magana cewa shirya ta gabace musu a ba su da wani doka yi musa ana zargi ne cewa yana da baiwa ta dinga zargi ne sai allah ta'ala ya wanke shi wata rana yana wanka yana wanka ya ɗebe kayan shi ya ɗasa wani duci kawai ya gama wanka ya jiyo kawai sai dutse ya gudu da kayan shi ya koshe ƙwena waɗin ya jabal sau biyu ya jabal tufafina ya kai dutse dutse ko ta yashe da gudu annabi musa ya biyo shi ta cikin mutane su da mutane ba al'aura annabi musa ta ba su mamaki ba irin zargin da aka yi mai ce o oh, kai mutanen ga mun ci annabin allah shi ƙarya na annabi musa shi ko abin da ya damai kaya ne da dutse ya ɗauka ya gudu su Allah na ya gwada wannan aya to shi da annabi Musa ya taho ya ɗauki kayan ya sasa ya samu sanda kama bugun dutsen nan ya yi ta bugun dutse ya yi ta bugu yana tsine mai da saboda kawai kenan wannan ya gwada cewa wannan suka gaba su ba dole bane mutum ya wanka ya sa kayan shi amma munan kaga haramun ne kafin da ana samun mutane can gangare ne. irin wuraren mutunan suka ga da da ya taho ya tuɓe ya faɗa da tuɓe ya kuma ya kuma gehe yawa ina wanka tsirara babu tuwahi ga jiki yi matasa su ma suna wanka tsirara babu kaya ga jikinsu amma alhamdulillah ka ga yanzu an yi ta karanta suwa an yi ta wa'azi kuma mutane sun ɗauka an ce wata wanda ciwo da ya ce tun da sa ya yi sabko ya ce wanka da ya sai ya fada ya shiga inda mata ka ɗaukar ruwa da sahi kahin ya gama wanka na ce ga wata ɗaukar ruwa na gangara guri yana sauri yana ƙoƙarin ta gama ta ɗauka ta ta ne sai ga wata to malam ko kuma ajima an tara ya mutane ma'ana matan suka ba su kahin waga ta ɗauka waga ta ɗauka ga ta ɗauka waga ta ma zai tsaya ta waye da rattijo ba ba a san wanka tsirara hada ban ɗakin da ka san wannan ima girshi ba ka wanka tsirara ciki in ka san wani ma girshi kila irin zana ta akwai zana irin haka wannan ya shekowa tsariya matsayi ta ya shekowa da gudu ya iso kana wanka ba ka yi wanka da irin wannan to bale gulbi ba ka wanka zindir gulbi saboda babu security mutane kowa na yi kowa to ba gaskiya ba Allah ya ba mu ikon gane ba Shehu Usman Allah shi masa rahama yace dalilin dauka Imam Ahmad bin Hanbal yace wata rana Imam Ahmad ya zo ya samu mutane suna ta wanka tsara cikin gulbi shi kan gaskiya ya kasa shiga saboda bai iya shiga wurin abokai suka ce ya ahmad ka shigo ga hannun kowa ya riga ya tuɗe ya fara. to mi an matsala halar sai ce shi ya ji annabi ya ce duwanda ya imani da allah da ran tashin kyama kada ya shiga wurin wanka sai yana da gyaftu sai ya san abin da rawa kuru ne sannan ya shiga ce sai ni aiki da wanga hadisi ce daga ya yi sai ji wani mai kira yana kira sai ya ahmad ya kai ahmad allah maɗaukacin sarki ya zaɓe ka ya sanya ka shugaba ga mutane sanadiyyar aikin da kai da hadisi guda daga cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imam ahmad ya kawo wannan hadisi ya imam shehu usman ya kawo wannan hadisi cikin littafin to saboda kai uwa musulmi kenan ana gwada muna cewa mutum ya zanka aiki da hadisi mato abin da aka ce hadisi yayi magana akai mutum ya sannan wanka zundir dirba namuna ba gaskiya tsakanin da Allah Allah ya samu dace yace babu babu fadlul gina al-gani shakir babin da ke magana akan falalat mawadati mai godiya wa huwa man akhadha al-mala min wajhihi wa sarrafahu fi wajhihi al-ma'mur biha shine mutumin da ya samu dukiya ta ta huskar da aka yi umarni ta halatta sannan kuma ya sarrafar da ita a fuskar da aka yi umarni da ita a kashi gashi yana godiya ga Allah maɗaukakin sarki inda ya samu dukiya ta yi wurin ƙwarena kuma inda ya kashe wurin ƙwarena domin kusa ita dukiya saboda mahimmancin ta tambaya biyu gare ta gaban Allah ya tashin kiyama ina ka samo ina ka kashe ina ka samo ina ka kashe ina ka samo ina ka kashe ba a yi ma tambaya guda wallahi biyu za a yi maka ina ka samu ta wa baka ita sannan ina ka kashe ta in guda ka fada akwai matsala ana samun wani ya samu kuɗi ne wurin halar amma wurin kashe suna zai sai sai kada su wurin haramun akwai wanda ka samu kuɗi ne shi ko wurin haramun shi ko sai ya kashe su wurin halar cikin su babu wanda ka yi ta jama'a ina fata mun gane magana saboda shi yasa aka san mutum ya samu dukiya wurin halal kuma ya kashe ta wurin halal shi da iyalinka ka yi sutura da mai 'yan uwanka baka ma addininka kaga in kai haka nan kai daidai inda ya kamata mutane su gane shi ne duk abin da ya shigo hannunka ko halal ko haram wallahi ya sai ka same shi duk waɗanda masu kuɗin da gani mutum ya sai ya yi dumu-dumu da haramun wallahi ko bai yi haramun ba lafiya san waɗannan kuɗin ko bai bi hanyar haramun ba lafiya ya same su an riga an rubuta sai ya samu sau da ka bi marbar wahal da ka yi wurin neman haram ka nema wurin halar ɗinka za ka samu an rubutu za ka samu don abinda manzan Allah ya ce inna ruhal qudus nafasa fi raw'i ruhi mai tsalki yayi tohi a cikin zuciyata ya faɗa min cewa annan nafsa lan tamuta cewa ranar rayuwa ba ta mutuwa hatta tastakmilu rizqa sai ta kammala arzikinta duka duk abin zaka samu sai ka tsara ya zama naka sannan ka mutu sai ce fattaqullaha tsoro Allah wa ajmilu fi talab kyauta wurin neman kuɗi wurin neman arziki kyauta ku bi hanya mai kyau abinda an rubuto ka samu wallahi sai ka samu babu za zaa yi Allah ya ba mu ikon gane qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man a'ata taqa amma wanda ya bada zakka ko yayi sadaka taqa ya ji tsoron Allah Allah ta'ala ya ce wa saddaqa bil husna kuma ya gazganta kalmar shahada ya yarda da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma ya gazganta ta Allah ya ce fasanu yassiruhu lil yusra fasanu za mu sauke masa sauki za mu sauke masa zuwa da sauki za mu sauke mai hanyar shiga aljanna za mu sauke mai hanyoyin shiga aljanna inji Allah sharuɗa guda biyu na na farko mutum ya basuwa ya bada zakka ko ya sadaka kuma ji tsoron Allah sannan na uku ya gazzanta kalmar shahada abubuwa guda uku ke kenan ko ka yi biyu in ba kai guda ba yake maza kenan yawa musulmi abinda aka san mutum ya gane anan shine ka ji tsoron Allah sannan ka gazzanta kalmar shahada za ka samu sauki a rayuwa wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wasa yi jannabu hal'ataka da sannu wanda ya kowa ji tsoron Allah zai nisanci wutan nan ba zai shiga ita ba wutar lazara shi ne wata yujan na buhal atika wanda ya kowa jin tsoron Allah al'atika shi ne sayi na abubakar radiyallahu anhu zai nisance ta bari shiga cikin ta ba lahu ya ta yatazakka wanda ke ba da dukiya ta yana neman tsarkaka yana ɗaukar dukiya ta yana yin sadaka yana neman ya zama mai tsalki gaban Allah yana son ya samu tsalki gaban Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ce wa mali ahadin indahu babu wani mutum ɗaya a wurin shi min ni'matin saboda wata ni'ima tujza wanda ke nima a saka masa babu wani mutum guda wuri ne wanda yana ba su saboda shi wancan ya gani ya bashi babu yana yin abu ne saboda Allah kawai ta sa akwai wanda ka ba suwa don ya sa akwai wanda in ya gani yana ƙara mai to ba irin wa'annan ba a'a shi ya ba su saboda Allah duk in ka ba su saboda Allah to ka jira Allah shi ko zai ba wata hanya sai ba sai Allah ya bi ma wata hanya sai ba kai baka sani ba shine yake cewa illa tiga a wajhi rabbil a'la sai don neman yarda sa madaukaki mafi dauka sai na abakar ya ba dukiya saboda neman dauka wurin Allah to neman yarda Allah to neman ko da Allah Allah ta'ala ya ce wala saufa yarda da sannu zai yarda da arzikin da Allah zai bashi Allah zai bashi arziki sai ya ce ya yarda ran tashin kiyama sai Allah ya tajibga mai ya tajibga mai sai ya ce Allah abin da ka ba na yarda ya ishe naka to Allah ka ba mu ikon gane ku wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya in kun bayyana sadaka madalla da ita in kai sadaka bayyane kowa na gani kirkiri ka duwa kai sadaka Allah ya ce ma da tayi sai su gane wata ala ya ce wa in tukhfuha in ku za ku boye ta sadakar nan kuka boye ta wa tu'tuwal fuqara kuka ba talakawa ita mabukata fa huwa khairul lakum shi alheri gare ku wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma Allah yana kankare muku zunubanku wallahu bima ta'malun basir Allah ya kasance khabir Allah ya kasance masani ga abin da kuke aikatawa shine malamai suka ce anan da sadaka ɓoye ta bayyane ko wasu na da nata matsayi akwai wadda lokacin za ka ta bayyana mata hi saboda in ka yi sadaka bayyane ka ƙarfafa wani ka ƙarfafa wani shi ma zai ji ƙarhi sai ya toye yi ka kai na ka ƙara ingiza shi kila misali ana neman sadaka a sai hetura a saga injin na masallaci ko makirkon ko wani abu sai ka ɗauko naira ɗari biyu ka ba wa. to akwai wani sun ciki aljihu ne bai rasa dubu hamsin ya kai kila ba ka wata kila ɗari biyu gama kila cikin ɗari biyar na ka ɗauko ɗari biyu ka ba wa. to kare yanzu an ba shi daga sai shi kuwa in an kai sa'a cikin dubu hamsin ya ba dubu guda ka ga wa ɗai ko bai ƙwari ba sanadiyar taka ta sa shi masu ya hizo na shi sau da ka sadaka bayan sa'a da ta fi muhimmanci ƙwarai da gaske don haka sai da na usman da banzan allah ya ce wa zai ba allah ramce ramce mai kyawu allah ya linka masa ya linka masa ya rasulullahi na ba da raƙumi ɗari da abinda suka ɗauka ka gane da abinda suka ɗauka na abinci duka kayan da suka ɗauka na su raƙumi ɗari duka ya ba da raƙumi ɗari ɗin sannan kuma da kayan da suka iya ɗaukawa na abinci da ya ba su a gasar fi sabi lillahi ta ga bayyana hankali saboda ka sadaka bayyana da kage tana taka muhimmanci kwarai da gaske sannan ita ma ta koyi tana taka muhimmanci kenan kowace adibi yanayin ta muhimmanci da ai tunda dai Allah ta'ala ya ce in tubdu sadaqati in kuka bayyana sadaka fa ni'imma hiya ma da ita yace in kuka boye ta kuka ba wa'anda an mabukata kuma huwa khairul lakum kuma wannan shine alheri gare ku wa yakaffiru ankum min sayyi'atikum almuhim yan wa musulmi duk wannan suna kansa da mutu ana yi sadaka ko ana yi bayi amma kada mutum ya zama ruwaci na abbas yasa wani malami ya ce daga akwai wasu abubuwa guda shidda wacce duk wanda ya halbu da wa'in nan abubuwa guda shidda to talauci bai kare daga cikin kawo rowa sai duk wanda ka rowa talauci bai kare to da ka rowa ba ɗabi'a farisa ba shine Allah ta'ala yake magana a nan shi in kuka ba ku ba talakawa to wannan shine alheri gare ku kuma Allah yana kankare muku zunuban ku wallahu ma ta'abun da khabir Allah ya kasance muku ne ga abin kuke aikatawa wa qala ta'ala madaukakin sarki Allah ya ce lan tunalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun har abada ba ku samu lada har sai kun ciyar daga abin da kuke so kuma malamin su ce ba ku samu aljanna albirra anan suka ce aljanna ba ku samu aljanna har sai kun ciyar daga abin da kuke so wa ma tun fi ƙumi shayin da mu kuka ciyar na wani abu su ba su sadaka fi sabilillah to fa inna Allah bihi alim Allah ya kasance masa ni ga wannan abu duk abin da ka ba suwa dan kaɗan Allah ya san da wannan abu kuma zai biya ka kun ga ita ma wannan aya tana karantar da mu cewa mutum ya kama jiki ya yi abin da ya ka iyawa gwargwado abin da Allah ya hau ne gwargwado abin da ya kamata ka ba suwa Allah ka ba mu ikon kiyayewa kenan muna kira ga jama'a su yi ƙoƙari su yaƙi rayukansu game da harakar rowa don dama ɗan shi na ta kawata mutum rowa ƙur'ani abinda ya ce a ne ya idukun mulfaƙara wa ya amurukun bilfasha shaidan yi ne ku alƙawalin talauci kuma yana wurta ku alfasha in ji allah yanzu kai a to ana faɗa kuɗin mai ka ɗauki ɗari biyar ka basuwa kuma ga ba ka wata dubu biyu a inda ma kayan hankuli ma ka ba naira ɗari ko ɗari biyu ko naira ɗari sai sa ka sauka wani wasu cike ga wasu na ai ga wannan ya ba su a wannan ya ba su saboda ka ni ba tana ba su a Allah ya ba Allah ka ba mu ikon ganewa yace wal ayatu fi fadlil infaqi tibba'ati kasiratun ma'luma ayon suke bayani farla game farlar cisuwa a cikin ayyukan da'a suna da yawa kwaye daga sun suna nuni ayoyi kenan wannan yana gwada cewa godiya ga Allah na abin da gare ka dauka ka basuwa dan abin da ya kamata mutane su gane shine wani ni'imar da Allah ya mai ta wannan bangare ka sanya godiya akan yanzu akwai wanda Allah ya hore ma kaihi ko sisi bai da kaihi gare sai ya tsoye share masallaci ya karuwa ya tadda injin masallaci ya cika butoci a ayyar Allah kaga ya yi godiya ga Allah kadin da Allah ya bashi shi kun wani Allah ya hore mai dukiya sai ya so ya sa a masallaci henti ya so bankoki a sa solar speaker a sa kaga yawa Allah godiya na shi bangare shi shi ko wani almajiri na karan suwa yake sai ya so ya aza shi ko ya sai shi ko abin da abin zai sarka da shi kenan shi ko wani tunani Allah ya ba sai ya ba da shawara to haka aka san kowane mutum ya bada ya sadaka da abin da Allah ya hore masa masu ƙarfi sun sarrafa ƙarfinsu kana ganin sahabbai da an ka tashi zuwa yaƙi sai mutum ya toce ya rasu daga na kawo kaina don Allah a sabon mimmi wanda zai bani abin hawa ko guzuri ko kuma wani abin zama ma iyali sai a fi da ni yaƙi shi wani bai zuwa bai samun zuwa yaƙi saboda kwamitin sun yi mai yawa amma sai ya ɗauki lalura wani sai in waka tafi ma iyalinka sannan ga wani farika kai kai zuwa yaƙi sai shi ma ladar guda za a ba su shi da wanda ya fi ladar su guda Allah ya ba mu ikon ganewa yace wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kala an karbo daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma ya ce la hasada illa fitnatayn babu hasada sai a cikin abuwa guda biyu ko a wajen dabi'u guda biyu radulun atahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya fasallaɗahu ala halakati fil haqqi Allah ya rinjayar da shi wajen halaka zuke wajen ayyukan gaskiya Allah ya rinjayar da shi shi yasa malamai suka ce dukiya in ta rinjaye mutum za ta halaka shi amma in kai ka rinjaye ta to Allah ya baka sa'a rinjaye akan dukiya shine zan duk abin da ka so kai ina alheri za ta baka dama babu abin da ka so ya hana ka babu abin da ka hana ka kana iya yi kuma dan ka rasa wani abu baka jin ciwo saɓanin wani wanda in ya rasa naira dubu guda za a ga zai ta kukaran na haswa ya ta waye ya rasa naira dubu saboda mai kawai cikin zuciya ya sa ubangiji Allah ya ba mu ikon gane yace wa rajulun da mutunan da atahu Allahu hikmatan wanda Allah ya ba hikima fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha yana hukunci da wannan hikima kuma yana karantar da ita wasu malamai sun ce hikimata ana ilman Allah ya bashi ilimi yana karantar da wannan ilimi kuma yana aiki da shi yana aiki da ilimi kuma yana karantar da ilimin ka. wayan mutane guda biyu su ya kamata a yi hasu da Allah ya baka irin abin da ya ba su shi aka cima al-ghibta Allah ya baka irin abin da ya ba su ba wai Allah ya hana ma ya anshi abin ya baka ba Dan kun san 'yan hasada suna da kashi daban-daban su akwai wanda shi hasada tai hasada ta yi shi ne da an ga hannuwa ne dawo gari akwai wanda shi ko hasada ta yi ka kowa ya cin min shi ga kowa ya cin mai inda kowa na bayan shi bai da matsala amma da wani ya sai mota irin tashi to an samu matsala kuma ne hasada ta cika da ba ina fata mun gane magana da sauraka shi abin da aka so shi ne mutum ya goyin Allah ya bashi nashi idan abin da wancan ya shi ma ya haka akwai na uku wanda sun yi kai abin ya salwanta kan ya samu ka kowa ya samu shi Allah da shi raba wannan abin da ya gani ga wani Allah ya rasa shi ko shi bai samu ba duk wanda ka samu in ma ka kowa ya samu shi kowa ya rasa ba gaba ta ga ga mugun ya hasa da ke ita a ƙarshe duka eh ai marus kowa ya rasa kasan wasu zukatan su ba su da kyau ma'ana ya ba kaɗai shi ne bakin ciki cike a ce wai wani ci da mota irin waka. sai Allah ya kawo mata halaka ta halaka da ya zama shi ta dai mu bar gani dai da ita hmm. saboda ka hasada ba su da kyau Allah shi mana kariya gare ta ma ita waga za ka ma algebba kenan mutum biyu na aka iya gebba aka iya hasada su da mai ilimi da mai kuɗi ko mai kuɗin da Allah ya rinjar da shi a kan dukiya kai wurin ayyuka alheri wallahi na sai ga mutum ya to ya ɗibi dukiya mai tsoka ya aiki alheri sai ka tebe bai son abutai irin wannan aka hurin Allah ya baka irin abin da ya bashi kuma ya baka a kai irin abin da ya ka iya akwai wasu suna hurin Allah ya basu amma yana ba su kama rowa su kuwa yan sifofin munafukan Allah ke suka cewa la in atana Allah min fadlihi lanasaddaqanna wa lakum min ash-shakirin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun Allah yace su munafikai suka cewa wallahi in Allah ya bamu daga cikin fara ta yaurata mu lanasaddaqanna zamu yi sadaka wallahi mu zamu zama daga cikin masu godiya Allah yace falamma atahum min fadlihi yayin da Allah ya dan musu ya ba su daga cikin fallarsa bakhilu bi suka yi ruwa da abinda Allah ya ba su suka hana kuma suka bijire suka juya kuma masu bijirewa har ke yanzu sun karita abin suka ɗauki alƙawali kuma sun yana matashi ce wallahi aini ina samu kuɗi irin nawa ne wallahi suna gina masallatai na gina makaranta na yi kaza na yi kaza amma yana samun waɗannan kuɗi sai ga ya birki kamar ba shi na Allah shi muna kariya ina ganin hadisin da ya kamata mu kwana a kai shine wannan hadisin na ƙarshe hadisin abu hurairata abdullahi hadisin wannan ko wa rajulun Allahu malan ina gan hadisin ruwaya biyu ne wa annabi umar radiyallahu anhu ma annabi kuma Allahu za illa fi mutayn rajulun atahu Allahu alquran mutumin da Allah ya bashi qur'ani fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar yana tsayuwa da qur'ani ne yana karatu ne tsayuwa wato dare lokacin dare da tawayi ne wa rajulun atahu Allahu mal mutum da Allah ya ba dukiya fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar ina ce dukiya ce sawo inda da kuma sawo yini haka wannan mutum shi ma wato ana abin nan ana kishin sa kai ma sai kai guri Allah ya baka irin abin da ya bashi to ya Allah ka ba mu ikon gane ba mai haƙuri yana ajira da minti biyar da minti biyar lokaci yayi hmm? da minti biyar lokaci na? benji eh za mu yi tsaya duk guda ya rage ya kai da minti goma sha uku saukaciya hmm? time din ita ita ya kai da sha uku sannan za a kira hmm. sauran hadisi ba sai mu isa sai mu tsaya yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna fuqara al muhajirin ataw rasulullah sallallahu faqirai na muhajirai sun zo wajen manzo Allah sallallahu mabukata daga cikin muhajirai kun san ko suka zo Madina wasu ba su da sana'a ba su da iyali ba su da gida iyaka kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya samu sadaka ya dan musu sun zo sai iska manzo a faqaru da siyasa zahaba ahlud dusul bil darajat al ula ya manzo Allah ma abuta wadata sun tayi darajoji madaukaka wan na'imul muqim kuma sun tayi nima da wamma ya rasulullah fa qala sai yace wa ma zaka me wannan ko mi faru qalu suka ce yusalluna kama sun suna yin sallah kamar yadda muke yi wa yasumuna kama sun kuma suna azumi kamar yadda muke yi wa yasaddaquna suna yin sadaka dukiyoyin su wala sadaqu ba ma yin sadaka wa ya'tiquna suna yanta bayi da dukiyoyin su wala na ba ma yanta kowa faƙalar rasulun sun maza alasun mai ce afala o allimukum shay'an tudrikuna bihi ma sabaku ba zan karantar da ku wani abu ba za ku riski wanda ya gabace ku wa tasbi tasbiquna bihi man da kuma ku tsere ma duk wanda a bayan ba a cin muku Ya yace wala yakunu ahadun afdala minkum babu wanda ya hiku illa man sana'a mislan ma sana'a sai wanda ya ira abin da kun kai qalu bala suka ce eh ya rasulullahi haka ne ya ya muna son a sanar da mu ya rasulullahi ƙara sai maza ta sabbi huna wata kabbinu ta hamadun ku yi tasbihi ku yi kabbara kuma kuma ku yi godiya ga Allah kuna subhanallahi wallahu akbar walillahi alhamd ko walhamdulillah dubura kullu sallah ƙarshen ko wato ƙarshen ko sallah salasan wa salatin marra 33 uku ku kama yi suka suka ci gaba da yi bayan sun ci gaba da yi faraja a fuƙara al-muhajir su wa'annan faƙi suka sake dawowa ila rasulullah kuma zuwa wajen manzan Allah su kuma faƙaru suka ce sami a ikhwanuna ahal ahal amwali yan uwan mu abuta dukiyoyi sun ji abin da muka yi bi ma fa Allah min muka aikata fa fa'alu mislahu suka dinga aikata irin haka nan abinda ka ba mu sun ji labari sun ma sun ci sun kama ya rasulullah kuma aikin da suka yi na alheri wasu bari ba fa qala rasul sai manzan Allah su kuma yake ce musu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' dan abin da ga Allah ya ba su farlati da Allah wanda Allah ka ba su ga wanda ya ga dama ku ku yi hakuri kenan kaga wanda Allah ya ba dukiya ya ba shi hanyar shiga aljanna shi yasa malamai suka ce wanda aka ba dukiya an ba shi miftahul janna an ba shi mabudin shiga aljanna ka iya ci da mutum guda sai Allah ya baka aljanna ka ci da maraye guda Allah ya baka aljanna ka ci da gauruwa guda ko bazaura guda Allah ya baka aljanna ka taimaka ma uwayenka Allah ya baka aljanna saboda Allah ya baka kuma da gaskiya abin da ya kamata mutane su gane shi ne Allah madaukakin sarki in ya wadata kawa ya baka hanyar shiga aljanna fa yanzu ku dibi sarki zulkarnaini da Allah ya bashi mulki sai ya hore mai duk abin da ya kaso yana samu duk inda ya kaso duniya shi na iya tafiya duk inda ya kaso zuwa duniya babu jirgin babu komi kadiba da ya buga sai da ya kai bangon duniya inda rana ka faduwa ta gani ko sannan ya toye iske ana yi musu ɓanna halittu na Allah masu ƙana da manyan kunnuwa ya yi su ne musu ɓanna ya toye musu ya yi musu dam ya yi musu wani irin dam wanda ya tare tsakanin shi haka ya ce maka dama kamar da ya ke kawai ya suna sun zuwa kwakwakwai ka sai ziyara Allah ya baka mota ya ba kudin sayan mai kaga ya gode maka kaga ɗaya wani ya fi ya sun ba ne kiri na ɗari biyar ya kame sai a sami albarka kaga ya baka ya shiga aljanna ji ba ko a mutum ba saɓanin wani sai ya ci ma wani bacci ya taimaka ba kaga wani sai ya fi wani sirri ya kawo magana Allah baba wallahi fara biyu a abin abinci bai akwai wani abu ba ne yana zama ɗaya da wani Allah ya hore mai ya bashi shi kuma da sirri jama'a kun gane magana ta saboda haka wallahi mutum ya kama jiki ya nemi zana ga dan abin da ya bashi ko mutum ya kama jiki ya buɗa don ka san abin da zaka ba magabatan ka ka ba tsohuwa ka ba da cijo ka ba yan uwa su ma su ma addu'a to Allah ya samu da ku muna ya kamata mu tsaya a jama'a ya hakuri saboda lokaci muna fata ina kai kuskure cikin karatu Allah ka yaje mu inda daidai kuma na'am na minti goma sha uku lokaci ka shiga awo ya fi da sha uku sai a fasuwa da sha biyar na so eh abin da aka ce in store din yana makulli na da gambu ka jayo ka sa ta kata ka ruhe kana ya tubiya zara babu komai amma inda ya zan inda kake wannan ai ma girki